yau za mu darasi na goma sha ɗaya za عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما نزلت الذين آمنوا ولن يلبسوا إيمانهم بظلم قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أينا لم يظلم فأنزل الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم رواه البخاري wannan hadisin imam bukari ya rawaito shi a wani babi da yake babu zunnun duna zunubi wato babi da yake bayani akan zalunci da bai kai zalunci wato karamin zalunci saboda zalunci hawa uku akwai zulmun insani ku wa na rafi wa kuwa shirk wato mutum ya zalunci ubangiji subhanahu wata ta'ala ya ɗauki haƙƙin Allah ya ba wa wani shine ibada mutum yana bautan Allah kuma yana bautan wani abun daban ba Allah ba subhanahu wa ta'ala wannan zalunci ne kuma wannan shirka wannan kuma shine babban wato zalunci ne inna shirka la zulmun azim wato shirka zalunci ne babba ko kuma ka hana Allah subhanahu wa ta'ala haƙƙin sa gaba daya ba ka bauta masa ba kuma ba ka bauta wani abun ma da ba dukkanin da zalunci ubangiji ta yanka wal kafiruna hum zalimun kafirai su ne manya-manyan Allah saboda sun hana Allah ta'ala haƙƙi don haƙƙun lahi ne an yi ubada haƙƙun lahi ala ibadi an yi abudu wa la yi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya shi. in Allah abauta masa shi kadai kada a yi masa shirka idan kamar shirka ko ka hana ji bauta din ka kika masa ko ka zalunce shi wannan shine babban shirka wannan shine al-zulmul akbar sannan akwai zulmul insani na mutum ya zalunci kansa shine mutum ya dinga sabon Allah subhanahu wa ta'ala abin da bai kai shirka ba zina sata shan giya ta'addanci kisan kai fashi da makami da sauransu duk wani abu nauyi na sabon Allah wanda bai shi kai kai bai kai shirka ba to wannan mutum yana zalun kansa ma'ana yana kai kansa zuwa ga azabar Allah da sababin sabon Allah da to da ka ya zalunci kansa zai azabtar da kansa a ranar to ka wannan shine zulmul insani nafsu akwai kuma zulmul insani ibadallah mutum ya zalunci bayan Allah Eh, wato haƙƙin wani ka hana shi ko ka sauye masa haƙƙin ko ka cuce shi ko ka buge shi ko ka zubar masa da shi ko ainihin ka masa kwace ko ka sace masa dukiyar duka wannan zalunta bayan Allah wannan shi ma haram yana daga cikin nau'o'i na zalunci wannan zalunci guda uku babban shi ne na farko shi ne shirka domin Allah ta'ala baya gafarta shi in mutum ya mutu yana in Allah ta ya kafi wa hanyar rafabi wa ya kafi ma duna lalik aliman shi Allah ta'ala baya gafarta in masa shirka abin da ba shirka ba yana gafarta shi inna hu man yushrik billah faqad harrama Allah alayhi al-janna wa ma'wa an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar shi shirka wato ba zai shiga aljanna ma har abadan kuma kuma sautan jahannama sai dai in ya duba kafin wannan zalunci ne babban zalunci ke na biyu bai bi masa ne. wato mutum ya zalunci kansa ya sake Allah shi wannan bai kai na farkon ba in mutum ya tuba kan ya da sharuɗin tuba guda uku yayi nadaman da ya sa yayi ya bar sabon Allah da niyyar da zai sake komawa ba ubangiji ala zai karɓi tuba in ya mutu yana yi kuma yana cikin mashi'ar Allah wato in Allah ya ga dama ya gafarta masa in bai ga ba kuma da zai gafarta masa ba sai azabtar da shi gurgurdun da yake a karshe shiga aljanna da sababin imani sa shi bai kai wancan hatsari ba saboda wancan ya hana shiga aljanna wannan kuma bai zai hana ba amma zai iya jawo maka ka shiga wutar da shi ne sabon Allah zulmun akwai kuma mutum ya zalunci bayan Allah shi kuma ya ci na biyun hatsari duk da bai kai na farko shine ka cuci wannan ka zalunce shi ka zubar masa da binnan da jininsa ka buge shi zalunci kala kala ka halince shi duka wannan ubangiji ta'ala baya yafe shi har sai in mutum din ya yafe idan mutum bai yafe ba wanda ka zalunta to ranar kiyama za a ɗauki kyawawan ka a bashi a biya shi da su kai kuma ka tashi ba ka da kyawawan ayyuka ko ayyukan ka su zama tauyayyu ba za su iya rinjayar nuna nan ayyuka ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya zalunci dan uwansa tun a nan duniya su warware fal ya tahallalu su warware a nan duniya ko ya yafe masa ko ya biya shi kabda Allah ya kuna dinaru wala ka kafin ranar da za ka zo babu kuɗi banda da ka biya shi in ka da kyawawan ayyuka ba shi ba ka da shi a ɗauko zunubanka a tsorawa wannan daga nan ne mutum ke zama mutum wato da yana da ibada yana da ayyukan alkhairi da yawa a nan duniya amma sau da cutar jama'a da ya yi sai tafi ana kiyama ba ya komai sallar ta cikakke ya da ta Ko komai na ibada ta cikakku amma ya zaki wannan ya zalunci wannan ya ji mutuncin wannan ya ji cikin wannan ya haɗinci wannan ta dinga ɗaukar cewa ayyukan ana tafiya su ana tafiya har cewa ayyukan su kare ba a zama biyan mutane haƙƙinsu ba sai a ɗauki munanan ayyukan wato shi wanda ai wanda aka zalunta sai a tsora akan wanda ya zalunta a karshe a jira jefa shi a cikin wuta sashi a wutar da nama duk ibadan da yake a sai mutane ke wa ya yi wannan sannan shine zaluntan bayan Allah wannan hadisin namu hadisin Abdullahi ibn Mas'ud Abdullahi ibn Mas'ud yana mana magana akan babban zalunci yace an abdullahi ibn mas'ud daga abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu Allah ya yarda shi an annabi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana yace lamma nazala yayin da ayan nan ta sauka alladina amanu ولن يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمر وهم مهتدون waɗanda suka yi imani ba su cuɗanya imaninsu da zalunci ba ulaika lahum al-amn wayna suna da aminci wa hum muhtadun kuma su ne shirye shi ne karshen aya wato waɗanda suka yi imani da Allah ta'ala mu'minai kuma ba su yi shirka ba a cikin imani san Allah tsantsa tauhidi tsantsa ba su bauta wani abu tare da Allah ba subhanahu wa ta'ala waɗannan suna da aminci ranar alkiyama wato shine Allah ta'ala ba zai azabtar da su ba ranar alkiyama suna cikin aminci ba su da tsoro ba su da fargaba na tashin hankali ranar alkiyama sannan kuma su ne shiryayyu a nan duniya wa hum musalun a nan duniya su ne shiryayyu saboda ba sa yi Allah ta'ala shirka wannan kamar yadda muka yi bayani lokacin da muke tafsirin wannan aya a cikin kitabun tauhid cewa idan mutum imaninsa wato ya zama cikakke ya zama na ya nisanci dukkan nau'o'i guda uku na shirkan nan gaba ɗaya wato ya ya ne santi shirka abin nan na na zalunci nau'o'i guda uku na zalunci gaba ɗaya ne santi su ya ne santi shirka ya ne santi sabon Allah ya ne santi zaluntan bayan Allah in ya ne santi dukkan abubuwa guda uku wannan kaga shiriyar ta da ta ga mashi cikakkiya yana da hidaya tamu to tun da yana da shiriya cikakkiya kuma zai samu al'amnu tamu yawmal qiyamah wato cikakken abin firana kyamma shi kan wuta ba za ta taba shi ba kwata kwata zai tafi aljanna ba tare da an bar kwarzani ba saboda shirye shirye da cikakkiya ce ya nisanci dukkan nau'i na zalunci saboda zulmoji na zai iya daukan kowane nau'i na zalunci idan ko mutum ya zama bai da bai ya yi imani da Allah ta'ala ya nisanci babban shirka don babban shirka dole a nisance shi ba nisance shi ba babu imani ba sa haɗuwa tare da imani sannan kuma yana yin munanan ayyuka na sabon Allah yana zaluntan bayan Allah to wannan kaga shirya ta ba cikakkiya ba da Allah ila ce masa fasiki ko a ce masa azzalimi tare da cewa baya shirka to kamar yadda a nan duniya bai zama shiryayye cikakke ba bai da hidaya tama to haka nan a lahira kuma bai da al'amur sa sai dai al'amur mutla ina da wani bangare na aminci daga azabar Allah amma ba da cikakken amincewa daga azabar Allah tunda a nan duniya ba da cikakkiyar shirya yana sakon Allah ko ina zalin tabbani Allah menene aminci da zai samu shi zai samu al'amru min at-tahridi fi nar zai samu aminci da zai dawwama wutar jahannama ba amma akwai wani azabtar da shi da wutar jahannama saboda sakon Allah da yake amma da zai dawwama ba saboda imanin kai na nan duk wanda yake da imani ko kayan dara ne zai shiga aljanna kamar da ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da haka nan yana da abinci amma ba cikakken aminci ko yawan Allah ta'ala ya azabtar da shi a ƙarshe aka ce a aljanna ga ya samu amincin bai zai dawwama a wutar jahannama to abin da mutum zai nema shi ne cikakken aminci ya zama kwata-kwata ba za ka rata wutar da ba wannan kuma bai yiwuwa sai ka samu cikakkiyar shiri sai ka samu al-hidayah tamma ulaika lahumul amn wa hum muhtadun wa hum muhtadun nan sai sune shiryayyu shiryayyu cikakku suna da shirya cikakkiya sun ne sanci duk wani nau'i na zalunci duk wani nau'i na sabon Allah Wannan za su samu al-amn at-tam wato cikakken aminci daga azaban Allah subhanahu wa ta'ala wannan dole mutum ya gyara imaninsa da halayensa domin ya nemi wannan aminci cikin ba alaman ka kuma shine ka samu shirya cikakkiya a nan duniya Abdullahi bin Mas'ud yace lokacin da aka saukar da wannan aya qala ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa Sallam sai suka ce ayyuna lan yazlim wane ne wanda bai zalunci kansa ba waye wanda ba zalunci ayyuna lan yazlim suka ce waye wanda ba zalunci ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam to ga idan ake mutum sai in baya zalunci sannan zai samu aminci rana kiyama to abun abun tsoro ne waye ba zalunci su sahabbai sun yi zaton ana nufin zulmul insani nan kago mutum ya zalunci kansa in sabon Allah nan to waye a ne wanda bai zai kafi Allah ba waye ya kananan zalunci ko waye yi sai dai annabawa su ne ba sai yi to suke tsammani ba babban zalunci ake nufi nan a wata riwayar ma Abdullahi bin Mas'ud dai ina cewa ayyuna lan yajin nafsahu haka sabai suka ce waye bai zalunci kansa ba waye wanda za a ce kusa kusa baya samun Allah gaba da a cikin mu idan dukan mu bamu da abinci ranar kiyama mu ba shi da yiwuwan wani hadisi ya bada riwaya daban-daban a wata riwaya yayin da ayan nan ta sauka alladina amanu wa lan yajidu إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمر وهم يهتدون عبد الله بن مسعود يقول شق ذلك على المسلمين wannan ya yi wa musulmi tsanani hankalin musulmi ya tashi sai suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna cewa waye da azabin nan a wata riwaya shaqqa zalika ala ashabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wannan din yayi wa sahabbai tsanani sai suka zo suna tambaya su kuma suna cewa ya rasu da lahi ayyuna nan ya zai nasa a cikin mu waye wanda bai zanen cikin Allah waye wanda yake ma'asumi Allah ai wannan akwai tashin hankali kenan ba za mu samu aminci ba tunda muna zalunci muna sabon Allah to ne manzon Allah mun manzon Allah ta kuma yake faɗa a wata ruwa a wannan ruwayan fa anzalallahu ta'ala sai Allah ta'ala ya saukar da inna shirka la zulmun azim shirka zalunci ne babba sai ke kenan waɗanda ake ana nufin waɗanda suka yi imani ba su cuɗanya imanin su da zalafi wa su da imanin su da shirka ba su suna da aminci kenan sai in mutum yana shirka ne ba zai samu aminci kwata kwata a wata riwaya sai manzon Allah ta sama sai da suka ce waye ba zaluntan kansa sai ya ce musu alantar wa qawlan abdus salih ba ku ji yanda bawan Allah na gari yake faɗa ba wa huwa yadunnahu yana yi wannan tawazi ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun abu ya dana kace wa Allah shirka domin shirka babban zalunci ne a wata riwaya alan tasma'u qawla luqman ba ku ji labarin ba ku ji wato faɗin luqman ba shi luqman hakim yana yi wannan dan tawazi yana cewa inna shirka la zulmun abu zalunci nan abun nan shirka zalunci ne babba a wata riwaya da suka faɗi haka suka ce ya rasu da ayyuna lan yazin nafsahu waye bai zalunci kansa ba magana sama ya ce laisa kamata ko qulu ba kamar yadda kuke faɗa ba ne. inna ma zalika shirku shirka ake nufi da wannan alan tasma'u qawla al-abd as-salih wa huwa yadunnahu ya bunayya la tushrik billahi inna shirka la dhulmun azim ba kamar yadda kuke faɗa ba shirka ake nubi a nan ba ba sabon Allah ba ba mutum zalunci kansa ba ba ku ji bawan Allah yana faɗa ba da kuma ina yi waɗansa wa'azi yana cewa karkai shirka shirka babban zalunci kaga manzala ta zuwa sai fassara wannan ayi abin da ake nufi da wani yadda su imanin bi zulmin ai bi shirki ba su cuɗanya imanin su da zalunci ba ba su cuɗanya imanin su da da shirka ba wato ba ta yin shirka kwata-kwata ana nufin babban shirka saboda haka ana nufin babban zalunci shine shirka inna shirka la zulmun azim shirka babban zalunci ne me yasa zama babban zalunci saboda zalunta Allah ne? Haƙƙin Allah ne ibada a bauta masa shi kaɗai an ya halicci mutum don ya bauta masa shi kaɗai wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa ma umiru za a Allah mukhlishina lahu din sababin zuwan ka duniya kenan ka bauta Allah shi kaɗai sai ka ƙi ka bauta Allah ka dauki bautar ka ba wa to ka zalunci duk abin da yake nau'i ne na ibada idan ka ba wani ka zalunci ubangiji ta ala wannan shine kuma babban zalunci shine ake cewa shirka shirka kuma babbar ita ce Sarku, ayi nau'i min anwa'i ibadati li ghairi Allah wani nau'i na ibada ko ka tana ganin sa karami ne in kai wa wani to kai wa Allah ko ka daga hannu ka bai wani ya biya maka bukatu kai addu'a wani bayan ya rasu ko yana rayu ka ce ba ka lafiya ko ya maka wani abu kai wa Allah ta'ala shirka a cikin wannan ko ka zo ka kai wa kabarin sa sujjada ko kuma ka kai zakance saboda shi ko yanka saboda shi ko makamanci ba saboda haka ibada Allah ta'ala shi kadai ake yi ba a bautawa kowa sai Allah duk wanda ya bautawa da abu ya zalunci Allah Allah kuma zai samu inna shirka la zulmun azim sabai suka ce wa ai ne baya zalunci wato wani abu kamar dabi'a ce ta dan adam yana da wuya ya rabu da ni abun wani nau'i na zalunci ko da kai shirka za ka iya rabuwa da shi gaba da sabon Allah kuma manyan za ka iya nisanta su sai dai yan ƙanana wanda ba za a rasa ba wannan kuma mutum bai ce ku kuta ba amma istighfar yana maganin su salloli biyar da kake yi yana maganin su sallan juma'a azumi ramadan الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا جنبت الكبائر to da ka kallolin da kake innal hasanatu yuzhibna sayyi'at kallolin da kake yana tafiyar da kanana sannan juma'a yana kankarewa azumin ramadan yana kankarewa duk ayyukan lada da kake yi nisantan munanan da kake yi su manyan zai sa a ta maka kana in tajtalibu kaba'ira ma tanhauna an ku ankum sayyi'atikum da kan kaje sanci manyan kananan kuma kyawawan ayyukan da kake sai ya tafi su wannan kai yana da wuya mutum ya amma babban shirka za ka iya hukunta da shi babban laifi shi ne shirka haka nan zaluntar bayan Allah mutum zai iya kubuta daga shi don yana da imani yana da tsoron Allah ko yana da cikakken hankali wanda yake tsawata masa ya daina sakon Allah abu ne daina zaluntar bayan Allah shi ma zai iya daina ko akwai shugaba yi da yake bai za a zalunci ba sai ya yi maganin azzalumai shi ma tsoronsa dai sa a daina zalunci yadda abu tayyib al-mutanabbi yana cewa az-zulmu min shiya min nufusi fa in tajid za'ifatin fa li'illatin la yaqim wato zalunci dabi'a ne na rai in ka ga mutum ya kame ba zalunci akwai dalilin da yasa baya yi amma dabi'ansa akwai son zalunci to ibn al-abun al-mawardi a cikin adabu duniya wadi yace abubuwa guda su ne su yana mutum zalunci imma zama dinin haji kana da addini wanda zai tsare kai hana ka zalunci kana da tsoron Allah kai mutadayyin ne mai riko da addini ne ba za ka zama a zalimi ba saboda mai addinin ka ya hana ka ya hana ka zalunci ni haramtu ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi waj'altu muharraman bainakum fala tazalamu Allah ya haramta zalunci ta azulmu zulumatun yawm al-qiyamah ya haramta wa kanka zalunci ya haramta wa ka gaba da yake zalunci duhu ne ranar kiyama da mutum ya san menene karshen azzalumai wani bala'i ne same shi ranar alkiyama ne zama azzalumi Cike nan sai ne sarki zalunci addinin sa ya ana shi ya zama azzalumi ko kuma ya zama akwai akalin zahir hankalin sa yana kawata masa yana cikin ko ba ka da addini in ka da cikakken hankali zai kawata maka ya ana ka zalunci ko ba ka da addini mutum mai hankali ba zai zalunci bayan Allah kamar yadda ba ya son a zalunce shi haka nan da zai so kuma ya zalunci wani ba idan haka ne ta wannan akwai sultanun zahir wato shugaba mai karfi wanda yake hana zalunci zai hana idan mutum ya zalunci za a kama shi a masa hukunci to kaga mutum ko bai bari don Allah ba sai bari saboda tsoron hukuma kuma gari mutane sun fi tsoron hukuma fiye da tsoron Allah addini mutum yakan yi rauni hankalin yakan yi rauni amma akwai hukuma tsayayya zai ji tsoron ta ba zai zama azalimi ba ba zai zama dan ta'adda ba amma in babu yi ba hukuma tsayayya kowa ma zai zama dan ta'adda kowa zai zama a azalimi saboda dabi'a ne a jikinsa wani shi ne uku abu na hudu da zai hana mutum zalunci shine hajjadun sadu gajiyawa ne hana mutum zalunci wato ka buga sama da ƙasa addinin ka bai hana ka ba hankalinka bai hana ka ba hukuma bata hana ka ba amma sama da kasa kayi kokarin kai zalunci abun da gagare ka ke nan dole ka kafura ka kasa yi duk dabaran ka da karfin ka ya kare baka abun ya gagare ka wannan kuma sai ka hakura wannan kuma ka aikin banza hmm, da addinin ka ne ya hana ka ga za ka samu lada ka bari don Allah idan hankali ka ne za a yi ka kai mai hankali ne za a ce wani mutumin kirki ne idan sarki ne ma kila za a ce kayi biyayya kai wa hukuma da'a kai wa shugaba da'a nan ma za a yi ba maka amma idan ka buga ka buga ne ga gare ka ka yakin banza ya nuna wanka ba ka da addini ba ka da hankali ba ka da biyayya sannan kuma kai ba komai bane ka ka yi wannan abu shi kenan kuma nan kuma za ka samu alhaki za a azabtar da kai za a baka za a rubuta maka alhakin kai wannan laifin kamar yadda muka karanta satin da ya gabata idan takal muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtul fi an-nar qalu hadha al qatil wa ma balu al maqtul qala innahu kana harisan ala qatli akhihi to da haka ya nemi ya kashe dan uwansa dan uwan ya kashe shi fi karfin sa sai aka rubuta shi ma yana cikin wutan jahannama shi da aka kashe to haka in ka nemi kai ne ya gare ka za a rubuta maka alhakin wannan laifin kaga ka ga mutum ya aikin banza gara addini ka yana ka ko hankalin wannan shi ne ake nufi da wannan ayan wa'inda suka yi imani ba su tudanya imanin su da shirka ba waɗannan suna da aminci rana alkiyama kuma su ne shiryayyu a nan duniya zalincin da ake nufi ana ana nufin shirka ya sa aka masa nagira bi zulmi ba sai bi zulmi ba suka ce tamme na li ta'zim amma tamme don girmama shi bi zulmi dole babban zalunci wato shine shirka kamar yadda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fassara sannan ma ne an abi hurairah radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wa sallam qala ayatul munafiqi thalathun idza haddatha kadhaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina kana wato wannan hadisin imam bukhari ya rawaito shi a wani babi da yake babu alamatul munafiq wato babin alamun munafiki ko alamomin munafiki hadisin daga Abu Hurairah radiyallahu anhu Allah ya tada shi an annabi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala yace ayatul munafiqi salatu alamomin munafiki guda uku aya anana cikin alama jami'in sa ayat ay alamat an ce salatun saboda ayan nan mu'annas al'adadu ala asma'u ba ce salatun saboda ayatun ko ayatul munafiqi wannan mu'addas sai adadin sa sai zama mudanka alama munafiki guda uku wato ba su uku ne kawai ba amma suna daga cikin manya-manyan alamun munafiki abubuwa guda uku daga cikin alamomi manya-manya na farko idan haddasa kazaba in yayi magana sai ƙarya karya sai ƙarya karya tace alama ta farko wa idza wa'ada akhlafa in yi alkawari sai ya saba alama ta biyu ba zai cika alkawari ba wai za su mina sana in aka amince masa kuma sai ya ha'inci bayi da rikon amana kwata-kwata wai na ba guda uku alama ne na munafurci alama ta farko mutum ya zama makaryaci duk inda ya zauna a karya duk labarin da zai bayar karya to wannan munafurci ne akwai alamar munafurci a tare da shi saboda ai munafurci dama ƙaryan ne ta mai da shi munafiki a zuciyansa kafirci ne sai zo yake shi musulmi ne kaga zama makaryaci ke yasa Allah ta ala ƙaryata su da jaka munafiquna qalu nashhadu innaka rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun idan munafiqai suka zo suka ce maka suna shaidawa kai manzon Allah ne Allah ta'ala ya ce eh Allah ya sani kai ma sa sani, amma yana ce da munafukan nan karya suke ma'ana a baki suka faɗa zuciyarsu kuma akwai kafirci a cikin ta kaga sun faɗi karya ce wannan ita ce ita ce ɗabi'ar munafiki daga cikin manya-manyan ɗabi'un sa to yau musulmi sai yanzu yana faɗan wani abu a bakinsa zuciyarsa kuma ba haka ba ka san abun ba haka ba ne amma sai ka zo ka faɗa kuma ka tafi wannan alama kana da ɗaya daga cikin alamun munafiki ɗaya daga cikin alamun muna su munafukai suna yin ƙarya su danganta kansu da izuwa ga musulunci don kada a yaƙe su kada musulmi su yaƙe su in kun tashi yaƙi don da a maka da musulmi ba sa yaƙi ba munafuki sai da aka dawo madina da aka dawo madina shikenan musulunci ya karfi shikenan sai aka samu munafukai suna tsoron takobi suna tsoron dukan musulmi to da aka sai zo sai su ma musulmi ne kuma alhalin makaryata ne su kafurai ne suka koma gefe ne kuma suna kai wa kafurai sirrin wato ainihin musulmi wa man takabu ila al-islam illa li sauni jima'in Allah sa dan ka ta kan zuwa ga musulmi kar abu da jini manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya umarci al'umma ta da yin gaskiya kuma ya musu kashe ni daga kai sai fa alaikum bis-sidqi fa inna sidqa yahdi ila al-birri wa inna birra yahdi ila al-jannah ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى صدقا حتى يكتب عند الله صديقا kai shi abun nan kuli gaskiya in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa alaikum bisidq kuli zittin gaskiya domin gaskiya tana shiryar da mutane zuwa ga wato da'a da'a kuma tana shiryar da mutane zuwa mutum bai gushe ba yana gaskiya yana hasashen gaskiya har Allah ya rubuta shi mai yawan gaskiya a wurin ya zama siddiqi kamar sai na abubakar da maryam al'azara wato mahaifiyar annabi isa alaihi salatu wasalam to da ka sai zama yana da daraja ta uku daga manzoni sai annabawa sai shi kamar yubi Allah wa rasula فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين wa والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا sai zama annabawa da manzoni kawai su ne a gaban ka idan ka rike gaskiya to da aka daga su sai annabawa abin da sai siddiqai sai na abubakar su maryam to kaga wannan daraja ne shi yasa ba yadda za a yi mutum ya zama mutumin kirki bai zama mai gaskiya ba mai gaskiya a mu'amalarsa mai gaskiya a magana to manzala ta suna sai ka shedi kuma ce kar ai ƙarya yace wa iyyakum wal kadhiba fa inal kadhiba yahdi ila al fujur wa inal fujura yahdi ila an nar wa la yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharra al kadhiba hatta yuktaba inda Allah kadhaba ka shedin ku da ƙarya don ƙarya tana kirewa zuwa ga fajir mutum bai gushe ba yana karya yana karya yana hasashen karya har a rubuta bi makaryaci a wajen Allah ta'ala ka zama fajiri fajiri kuma yana cewa zuwa ga wutar jahannama za ka duk mutum da yake makaryaci ne ya dauki hanyar tafiyan wutar jahannama Allah zai rubuta shi babban makaryaci a wajen duk labarin da za ka kawo karya ka ce an yi abu kuma ba a yi shi ba riba me za ka ci saboda haka duk abin da za ka yi ka zama mai duk abin da zaka faɗa gaskiya idan mutum yana gaskiya ubangiji ta ala zai bashi mafita in kuma ƙarya ne to yau da gobe za a gane shi ko maganar sa za ta zama ruwan kwando duk lokacin da ya magana ba wani ne ya faɗa ba kai rabu da wani wani magana sa ruwan kwando ne mai ma'anar ruwan kwando ruwa yana zama a kwando ne da ka zuwa zai tafi a banza to haka nan maganar sa a banza take tafiya ba ta da kima saboda mutum ya ɗabi'antu da ƙarya har jama'a sun masa shaida da ƙarya duk inda ka zauna ka faɗi labarai na ƙarya wannan ɗabi'a ce ta munafukai mutumin kirki baya kai gaskiya fasduk fa inna shidda makramatu wa shiddu yunjidu jika inda Allah wa umari kai gaskiya gaskiya daraja ne gaskiya ta take ta da kai wajen Allah da kuma wajen al'umma ko ka ci kasuwar ka gobe ba za ka sake ci ba za a gano cewa makaryaci ne kai wata ne ka faɗi gaskiya ma ba za a ba za a yi da ba to da haka in kai gaskiya za ka tsira wurin Allah ta'ala sannan za ka tsira kuma a wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala a wajen mutane yasa lokacin da munafukai <coughs> suka ki su tafi wato ainihin yakin kabuka suka yi takallu suka dinga ba da uzuruka na karya a lokacin kabu abin nan kabu malik da yan uwansa mutum biyu su ba su ba da uzurin karya ba su je ba lokacin da kabu aka zo ana abun nan mazala yana tuhumansa me yasa bai je ba ina neman ina zai samu mafita bai je yakin ta boko muna kai duk aka ce ku je ku yi ƙarya in kun yi ƙarya mazala zai nema muku gafara duk suka zo suka dinga ƙarya ko ya sa uzuri na ƙarya wannan yayi ƙarya mazala ya ne sai kawo kuma da zo sai faɗi gaskiya yace wallahi bai da wani uzuri bai taɓa samun lafiya ma irin na wannan lokaci shi na aka ce kaje je sai Allah ya mana hukunci sai Allah ya maka hukunci aka zo aka samar takunkumi na kwana hamsin ba wanda yake kula shi ba mai masa magana bai sai shi cikin sako yau kowa an yi wasi da shi an sa mata kunkumi ba a mamala da shi mata kama haka ce ya kawarce mata dole sai kawarce mata kwana yana cikin bala'i kwana tunda aka saukar da ayoyi daga ba aka ce an karfi su ban su gaba ɗaya su uku suna cikin balaya kwana hamsin shike nan wannan sai zai musu daraja ko da gaskiyar da suka yi Allah ya jarrabe su sun tsaya kan gaskiyar har Allah ya saukar da alqur'ani ya ce ya yaki musu abin da suka yi amma munafukan nan da suka yi karya su kuma su ba Allah bai karfi gurin su ba ita gaskiya ita take fitar da mutum amma karya kure take ba ta ita yau da gobe sai an gane to mutum ya nisanci karya karya da bi'a ce ta munafuki munafukai su ne makaryata masu kawo uzurin karya masu faɗin labarai na karya masu imanin karya to ka zama mai gaskiya sannan ƙaryar da tafi kowace girma shine mutum yi wa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce Allah ya ce manzon Allah bai faɗa ba manzon Allah ta sama ya faɗa kuma bai faɗa ba babu wanda ya ji wannan girma yasa ubangiji ta ala yana cewa wa yawmal qiyamati tara alladhina kadhabu ala Allah wujuhuhum muswadda alaysa fi jahannama maswal lil mutakabbirin rana alqiyama za ka ga waɗanda suka yi wa Allah ƙarya suka a nan duniya suka ce Allah ya ce kuma Allah bai ce ba za ka fuskokin su baƙaƙi na nasiya bangiji ta'ala ya ce mun san nama ba ita ce makomar masu girman kai ba ma'ana ita ce to da haka sun yi girman kai sun yi ƙarya su kifaji ne kai ba za ka faɗi ba za ka kirkiri ƙarya ka danganta wa Allah subhanahu wa ta'ala to ana jama'a sun zai tashi fiskan ka baki kuma zai faɗa cikin wutan nama ita ce makomar wani ita ce babban ƙarya Allah ta'ala haramta masa ƙarya qul inna ma harrama rabbi al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal ithmu wal baghy bi ghairi al-haqq wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun Allah haramta ku kirkirin ƙarya ku danganta masa ku faɗi magana bai faɗa ba ku ce ya faɗa wannan babban ƙarya ba ƙaryar da take wannan yanzu mutum zai halaka ya kama hanyar wutan jahannama sannan ta biyu mu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kariya ki ne ke manzon Allah bai ce baka ce a wannan shi ma wutar jahannama ne magana ta fashe man kadaba alayya mutahammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar wanda ne kariya da dangan ya faɗi magana ban faɗe ta ba yace a ya tanadi wurin zaman sa a wutar jahannama ji manzo Allah ta ma na ma ko ma wutar jahannama ne ya je bukin kawai tun yanzu tun bai je lahira ba ya bukin wurin zaman ka a wutar jahannama amma ya sani ko ya kuɗi in ko bai ba makoman sa wutar jahannama tun da Allah ta manzon Allah ya ce wa ƙarya Allah ya ce ƙarya ƙarya alini ƙarya ba daidai ne da wani ƙarya ba hukumar ta ci girma Allah ta'ala ba zai bari ba don wannan zai kawo ga lalata addini in ana yi wa Allah ƙarya ana yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya addini zai lalata. wannan alama ce ta munafukai munafukan Allah kuma ce nisanci wannan sannan na biyu daga cikin alamunsa shine in yi alkawari sai ya saba shi ma nan alama ce ta munafiki mutum alkawari ya saba ba daga cikin siffofin mutanen kirki mutum mutanen kirki ubangiji ta alaƙe su cika alkawari su cika alkawari ya nabi na amanu auku bil uqud ya ku da kuka imani ku cika alkawari wa auku bil ahdi in al ahda kana mas'ulan ku cika alkawari alkawari abun tambaya ko za ka mumini ɗabi'an ka cika alƙawari kuri kuma munafiki ɗabi'an ka saba alƙawari idan su aka ce za a je ya ce mu ma za mu je su ɗau alƙawari za su je za a je da su a yaƙi kafare in tafiya ta tafiya suka ga wahala sai su saba alƙawari kamar yadda ya faru a yaƙin uku sanda aka kama tafiya su ɗari uku suka bi musulmi musulmi ɗari bakwai sanda aka je shekan da suka hango mutuwa sai suka juya suka ce akan me za mu je mu kashe kanmu sai suka saba alfahari suka dawo madina suka yi kokarin su jawo musulman har wasu sun bi su Allah ya taimake su suka gane su kuma to munafiki shine mai saba alfahari alkawari to da haka duk wanda ba ya cika alkawari ba cikakken mutum bane ba cikakken mutum bane sai alkawari ya zama ba ka cikawa wannan yana nuna kai wato ainihin ɗabi'ar ka ba mai kyau bane kuma baka zama mutum ba ka ce za ka yi ba za ka yi ba har ma in ka ce za ka yi ma kawai an san yaudara kake yi ba yi za ka yi ba don ya zama mutum ya zama kirme eh, yin sai sai na dai ke cewa idan maru lam ya hafaf salatan fabi'u walau bi kafi min ramadi wa fa'u lil kadidi wa baddu mali wa kitmanu sara'ir fil fu'ad idan mutum bai kiyaye abubuwa guda uku ba to ka sai da shi ko da da tsoka ne bai da kima ko tsoka ka bayar ka ba da shi mutum ya zama baya cika alkawari baya kyauta baya boye sirri duk mutum da bayi da wannan ɗabi'u guda uku ba mutum ba ne bayi da kima kuma ka kai shi kasuwa ba ɗa ba ne bawan ma ka kancance ko toka haka ba ka tokar ta fi shi amfani saboda baya cika alkawari baya boye sirri baya kyauta baya alheri to mutum ya zama mai cika alkawari rashin cika alkawari aiki ne alama da wani وإذا وعد أخلص هي القول في صعب أما الوعد أن أنا لا أجني في وعد الخير وتنجي القول الخير في صعب إن ما القول زي ما قولي أبنا الخير في صعب وأنا مجاد وأنا نجي أن أنا تنجي أتم الخير أما القول إن الشر شو أنا أنا أصنع صعب ما مستعد لي مستعد لي صعب عشما وتنجي القول زي مجيكا وأنتو يصعب وأنا القول ya alƙawari zai kashe ka a ya saba zai mare ka zai zalunce ka zai kwace maka dukiyarka ya saba kaga wannan ba alƙawari ne na me ba na alƙawari ko wani abu kai wa mutum sai alƙawari zai rama to ya fasa ramawa wannan alƙawari ne wannan kuma ana ce masa al-i'ad al-i'ad da rawa suke ce masa ana cewa wa'ada idan abun alƙawari ne in sharri ne ba ce a wa'ada a wa'adahu kamana a wa'adahu sharri ya masa alƙawarin zai masa wani abu amma ba na alƙawari ba na sharri to in na sharri ne ka saba in na alkhairi ne ka cika to shine ka zama cikakken mutum ubangiji ta'ala la yukhlifu al-mi'ad ba na saba alƙawari la saba alƙawari alƙawari na alkhairi in yace in kai abu zai maka kaza na alkhairi to zai maka amma in kace in yace maka in kai laifi kaza zai maka da kai da kaza to wannan kuma yakan saba shi saboda wannan kyautatawa ne isani ne saboda haka sai gafarta maka ya zama bai maka azaba ba wannan kuma abun a yi ba ne in kai mutum alkawari za ka cutar da shi sai ka fasa da wannan abun a yi ba maka yana cewa wa inni idza aw'adtuhu aw wa'adtuhu أملك wa ومنجز موتي ni idan na yawar alkawari na alkhairi na sharri ko na wani alkawari na alkhairi to ina saba na sharri sai in zartar masa da kuma na alkhairi suna alkhairi ka dinga saba amma yau ka yi ka saba gobe ka saba na alkhairi jibi ba kai ba sai ka zo mutum banza a cikin jama'a sai ka zama kamar korko wani mutum ya kai a madina wato yana da gonan dibino wani zai same shi yace ka ce ka bani dibinon nan mana ce ka bari dibino yana da nau'o'i guda bakwai ne kala kala akwai galo akwai balawo akwai tamu akwai rusar da sauran to tun yana dan karamin zai ce sai in ya kai bangare kaza zan baka in ya kai sai ka bari sai ya kai kaza sai ya ka bari sai ya kai har ya zama nuna sai ya zama tamu gaba daya in ya zo sai ta ka bari sai so lokaci aka sai saba masa alƙawari bai bashi to shine ake kafa ake misali da shi duk mutum mai saba alƙawari ana yin misalinsa da hurku mawa'id farko saboda yau ka zo a ce ka dawo gobe ka zo jibi ka dawo kuma an san ba maka za a yi a yi ta yaudaranka har a ƙarshe ka gaji kawai ka daina zuwa سيرتي وعدت وكان الخلف منك سجية مواعيد عقوبة أخاه بيثرب كاي القولي أما تاب القولي هل هذا ما تبيع أجسمك إن sa عقوب cewa zai bashi بباشي a مدينة yau ka zo a ka dawo ya kai ka za ka dawo a haka to wani haka da ka in ba za ka yi mutum ba ka ce ba zan iya ba cikin magana ta kare ka huta ya huta amma za a yi za a yi ka kafa masa za ka yi ba ka yi wajen wa wannan alama ne na munafurci sannan alama ta uku shine wa idza tumina in aka amince masa kuma sai hayi sai hayi ka ba shi amana da dukiya sai hayi ka ka ba shi amana na magana ya hayi ka an ba shi amana na shugabanci ya hayi an ba shi amana na aure ya hayi kowane nau'i irin na hayi ya shiga anan alama ne na munafiki bangiji ta ana cewa inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha Allah yana umurtan ku ku bada amana zuwa ga masu an baka ajiya ka mero mutum ne yadda ba ka mero mutum yadda ba addin ta ila ta mana ka wala kun man kana manzo Allah ta kuma ce ka bada amana zuwa ga wanda ya amince maka ka mero masa da amana kar ka haifi wanda ya haife wanda ya haife ka ma aka ce kar ka haife shi ballantana kuma wanda bai haife ba shi ma ne suka haramta kamuwa kamuwa mutum yana kana bin sa kuɗi haƙƙi ya ke baka sai wata ran kuɗin ka suka shigo wurin sa misali ka ba shi kafin ya siyo maka wani abu bai cinye bai siyo maka ba shi kuma wata ran sai ya baka daidai irin wannan kuɗin ya baka ka siyo maka wani abu to ba ya ta karke ba kai ma ka ce ka ce wancan kuɗin ka don ya ya halice ka ne kai ma kuma za ka halice shi ka je ka siyo masa abun ka ba shi ko wannan bai halatta ba wala ta man mana in ka a neman haƙƙin ka kaje wajen hukuma in yaki sai a karɓa ma to ban nan na wanda bai halice ballantana wanda bai ha'ince ka saboda haka ha'inci haramun ne ka ɗau alƙawari ka yi amana da Allah subhanahu wata ala za ka yi addini nan yadda ya kamata ka yi shi yadda ya kamata wani ya baka amana kar ka ha'ince shi sallah amana ne ka yi ta yadda shari'a ta yi, azumi amana ne kar ka buya ka sha ruwa ka fito ka ci kana azumi ko ka ci abinci duk amana ne komai da ka sani na ibada amana ne imanin ka amana ne kar ka sa masa shi mu'amalanka da jama'a akwai amana mutum ya baka dukiya ka juya ka rike masa amana ya baka sako ka so masa wani abu ka so masa yin ya gaya maka karka hali in canji ya rage ka dawo masa da canji karka rike karka a ai saboda ni ne aka yi rage a inda bai aike ka ba za a yi rage ba za a ɗauke kyauta a baka ba saboda haka wannan cin amana ne ka mayar masa da da ainihin haƙƙinsa baya halarta an baka shugabanci ka rike amana shugabanci amana ne magana ta sana ce ya abazar ne innaha amana wa innaha khizyun wa nadama illa man akhadha bi haqqiha wa adda alladhi alayhi Abu Dharr da yake a baki shugabanci magana ta sa ce a abazar ne shugabanci amana ne shugabanci kaskanci ne da nadama ranar alkiyama sai wanda ya rike shugabancin da haƙƙinsa ya ba da amanan da ke cikin shugabanci wannan ne wanda za a daraja ranar kiyama in ba ka mutum cikin kasance yake in yace amana ne gaba yace amanan talakawa a baka mata amana ne magana ta kuma yana cewa ittaqillaha ittaqullaha fil nisa'i fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah sahalantum furujahunna bi kalmatillah ku ji tsoron Allah dangane da matan ku kar ku dinga zalunta saboda ku ne shugabanni akan su kun rike su da amanar Allah kun hada tafarkin su da kalmar Allah to da ku rike amanar Allah kada ainihin ku ci amana kada ku zalunci matan ku kun zalunce su kun ci amana kun ci amanar Allah saboda haka amana tana da bangarori daban-daban kowane bangare karka zama mai cin amana in kai haka to ka zama mai ka zama ka da tafiya irin ta munafukai don manzala ta sama ya amince wa munafukai ana zaune da su ana tashi da su ana shirin yadda za a yaƙi kafirai da su ana tattauna abubuwa da yawa na addini na maza da su amma kuma sai su je su ce amana su je suna gaya wa kafirai ko sai su yi magana mazala kuma ya ce idan su yana tashi da wata magana sai ji motsi a bayansa sai ya juya wurwurwur a bayansa to maganar nan amana ne ko bai gaya maka ba ya nuna baya son wani ya ji kenan da bai damu ba zai juya da gawa yake zuwa ba to balantana ya ce wannan maganar sirri ne tsakanin da cikin nan amana ta tabbata sai ka rike wannan amanan kar ka saba in ka saba kuma kana da ɗabi'a ɗaya daga cikin ɗabi'u wato ainihin na munafukai to wayannan misalai ne na manya-manyan ɗabi'un munafukai saboda addini gaba ɗayansa imma ya zama qaulan aw fi'lan aw i'tiqadan wato idan aka ce ƙarya alama ne na munafukai saboda ƙarya alƙalbi ya dillu ala fasadin qawl wato ƙarya tana nuna bakin duk wani abin da mutum zai faɗa don addini wani abun da baki ake a zikirin Allah karatun alqur'ani kalmar shahada karawa addini nasiha da sauran idan muke zama yana karya ya mata abubuwan da yake fada a baki na addini haka nan kuma addini akwai aiki akwai aiki idan mutum yana aiki ya bata sa, ya bata aiki. Ina nuna ayyukansa bata su ne akwai niyya ya mutu yana saba alkawari sai zai abu kuma ya saba Ina nuna bakin zuciyarsa zuciyarsa ba ke kyau kaga duk hanyoyin da addinin ka yake shiga duk ka babbata shi ka bata kaulin ka shine abin da zaka faɗa maganar ka bata ta da ka bata niyyar ka da saba alƙawari ka bata aikin ka da hali to sai zama kana da ainihin munafurci ta kowane bangare sannan ma da yace an abdullahi ibn amr radiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qala arba'un man kunna fihi كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خفرة منهن كانت فيه خفرة من النفاق حتى يدعها إذا تمنى كان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاتم فجر وانا حديث دقى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ألا جد سود شيد بابا سكبا يتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تبت manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce arba'un man kunna fi abubuwa guda hudu duk wanda suka kasance tare da shi kana munafiqan khalid ya kasance munafiki takiti takiti munafiki in mutum ya hada da biyu guda nawa guda hudu wa ma kana fi qaslatun min hunna duk wanda a tare da shi akwai wata ɗabi'a daga cikin waɗannan ɗabi'u guda hudu kana fi qaslatun min an-nifaq ya zama yana da wata ɗabi'a na munafurci hatta ya da'a ha sai ya bar har ya bar wannan ɗabi'ar sannan ya kubuta da ainihin daga ainihin ɗabi'a na munafurci sai dai ce idza tumina kana in aka amince masa sai ya ha'inci an ba shi amana ya ha'inci ɗabi'a ta farko wa idza haddasa ka gaba? idan ya yi magana kuma sai ya karya makaryaci ne shi wa idza ahada qadara in yi alƙawari ya kyautara wa idza qasama fajara in yi fada da wani sai nan wannan biyu guda uku guda biyu daga cikin mun karanta su a wancan hadisi na bara shine wa idza tu abunna wa idza tu mina kana idza tu mina kana in aka amince masa sai zama mahaifi to yana da tabi'a irin ta munafiki sannan wa idza haddatha kadaba in yayi magana sai yayi ƙarya yana da tabi'a irin ta munafiki wa idza ahada gadara in ya alƙawari sai ya saba abin da ba ya saba ba yayi yaudara to wannan kuma ya kunshi wancan wa idza akhlafa da dai wa idza akhlafa ya alƙawari ya saba nan ma wa idza ada kadara in yayi alƙawari yayi yaudara shi ma saba wannan sai dai wannan a ada ya hada da hadda alƙawarin da zaka yi wa kafuri wanda ake yakansa wato kafuri harbi wanda akwai yaƙi tsakaninsa da musulmi sai ka yi alƙawari da shi ba za a yaƙe shi ba kai ba za ka yaƙe shi ba yan uwanka ba za su yaƙe shi ba ka bashi ya shigo garin musulmi ya fita ya wasu harkokinsa to idan ka kashe shi ka zama mayaudari kuma alamar ka alaman munafuki ne kai ku duba saba alƙawari yadda yake da hadari wannan mutumin kafuri ne kafurin ma wanda zai iya kashe ka in ya samu dama zai iya kashe yan uwanka musulmi amma sai kai alkawari da shi kace ka ba shi amana kun yi alkawari ya zo ya yi mu'amalansa a garin musulmi kai ba za ka taɓa shi ba kuma za ka sanar da musulmi ma kan su taɓa shi idan ya shigo garin musulmi ka taɓa shi to ka yaudare shi ne a kai dama ba ka ba amana ba idan mutum ya yi haka ya zama yana da ɗabi'a irin ta munafurci shi yasa irin wannan alkawarin ko da wani daga cikin gama garin musulmi ya yi shi to sauran musulmi ba za su taɓa wannan kafuri ba misali kamar a ce mace ne ta yi kaga tana da rauni a cikin musulmi kuma ma ba ta yaƙi ita amma sai ta ce wane ka shigo garin musulmi babu yakan ka kai ta da musulmi su haramun ne a taɓa shi ko da musulmi don in muhani ta irin wannan ta ba wani amana ta ce shigo madina sai magana haka ga magana ta sama ai in muhani ta ba wani amana ko ba ce sai magana ta ma ce kad ajazna man ajaz ya umma hani mun ba wa wanda kika ba wa amana ya umma hani yanzu ya harkokin sai fita ko magana ta ma ce al-muslimuna tatakafa dimahuhum wa yas'a bi dhimmatihim adanahum musulmi cikin su ne kuma guda ɗaya zai iya dauko alkawari da kafuri ko da adanahu ne shine koma bayan su mafi koma baya a daraja a cikin su zai iya dauko alkawari wa kafurai ba za a yake su ba kuma a bi wannan alkawari ai ba takin hankali ake nema ba zaman lafiya dama ake nema sai in ya gagara ne ake faɗa da su to kaga wannan shine alkawari to idan mutum ya ɗauki alkawari da kafuri yace babu yaƙi ka shigo garin musulmi sai kuma ya zo ya yaudare shi ya zo ya kashe shi wannan ya zama munafiki yana da sifa irin ta munafiki domin ya alƙawari ya yaudara daga cikin ɗabi'un mu'mine babu yaudara shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yace man qatala mu'ahadan lam yari ra'ihata janna duk wanda ya kashe kafirin amana ba zai ji kanshin aljanna ba ko kanshin aljanna ba zai ji kafiri ka bashi amana ko wani ya bashi cewa kar a taba shi shiga garin musulmi ya fita kai kuma ka lallaba ka kashe shi ba za ka ji karshen aljanna ba ba da za ka shige ta kaga abu ba karamin hadari yake da shi ba saboda haka yaudara ba ta da amfani ko kafiri ba a yi zaka yaudare shi ba da tana ban da tana musulmi alama ne na munafurci sannan na uku yace wa idza qasama fajara in yayi kusuma da wani kuma sai ya ya yau ya faɗa da wani zai faɗi ne faɗi ne wuce gona da shi mutum ma ya kamari ke baya ita ba sai kamar mari biyu ko ka hada da duka abin da naushi ko da kafa kai faɗi fajirci ka wuce gona da shi mutum ya aibanta ka ka aibanta shi gurgurdu ya je maka ba za ka yi akwai amma kar ka kara da ƙarya da shirri kai sama da shirri saboda kun yi faɗa da yanzu wani in ya faɗa da wani duk inda ya zauna zagin sai ne ya dinga masa sharri yana bata yana ta yin ƙarya ai mafiyaci ne mafinaci ne kaza ne ma'azzalimi ne mayaudari ya taba da ne kuka siffofin da bai siffatu da su ba wannan shine kafirci a fata wai za ka sama fajar ai kala da kadib wal badi dinga fadan ƙarya da barna a cikin abun nan dangane da haƙƙin sai dai na yada sirrin za da aminin ka ne amintacce yana gaya maka abokin abokinka ne sai kuka bata da shi kawai shi kenan sai ka je duk inda ka zauna kana ta zauna masa asiri kana ta faɗin sirrin sa to wannan fajin ne a faɗa alama ce kan munafu ba yadda da wannan saboda haka idan mutum kuka samu matsala ne ko ka yafe masa ko kuma ka nemi haƙƙinka daidai gudun ya haƙƙinka amma kar ka wuce gona da ya zalunce ka dubu goma ka je ka ƙara ka har ya biya dubu ɗari saboda kai kana da ƙarfi ka ce sai ya biya ka dubu ɗari ko ya yaki maka iyaka na gona ka je ka kai sa don ka ci karfin ka ce gonan mata ka ne kuma a mayar maka da gona ko a gida ya ne shiga dan filin ka ka dan ka ce duk wannan filin ma naka ne saboda kana da kuɗi ko kana da alaka da hukuma ko da lauyoyi nan sai a je a mai da fari ya zama barci baki ya zama fari wannan fatin ne a hukumin a abun nan a faɗa sai a baka gidan gaba ɗaya ka ce ma naka ne sai mu ga yadda zai yi wannan wannan gari wannan shine ake cewa kuntu ba ka da gaskiya ka je ka ɗauko lauya mara tsoron Allah ya zai mai da ƙarya ta zama gaskiya ka zalunci tuni wannan fajirci ne a wajen ne a wajen husuma a wajen faɗa ka nemi ya haƙin kai ka da gaskiya ka sallama ka mai ga wuya cewa ne cewa ba ka da gaskiya ka ka ba ne ake sa in ka yaka ka kuɗa amma ka ce dole sai ka zo mai gaskiya wannan fajirci ka je ka ɗauko lauya a mai da kai ne gaskiya ba ka da gaskiya abinda kai fajirci ne shi ma lauyan abu da ya zalunci ne bani ta ce wala ta kulli al-qa'ilina khasima kaka zo mai kare maha'inta duk bai da gaskiya ka zama lauyan ka zama ka zama kana kare shi idan ka kare shi a nan duniya ba za ka iya kare shi a lahira ba yasa Allah ta'ala wa ta yake cewa ha antum ha'ula'i jadatun anhum fil hayati dunya faman yujadi Allah anhum yawm al-qiyamati amman yakunu alayhim wakila ko dinnan kuna ta kare ku a nan duniya kuna ta kare su to a lahira waye zai kare su ne a wajen Allah subhanahu wataala waye zai tsaya musu ranar alkiyama don ka kare shi a nan ya karya zalunci wani to ranar alkiyama in Allah ya tashi kwatan abun da ya zalunta din sai za ka iya kare shi ba za ka iya kare shi to da ka ba ka iya kare shi ranar alkiyama don me yasa za ka kare shi a nan duniya ai an gama shiri, ai shari'a a duniya ba an gama bane sai in ta gaskiya ne shine ta kare in ba ta gaskiya bane ba ta kare ba a lahira sai na sake shari'a to a lahiran za ka zama lauyansa za ka zama zai kare shi kan karya baka ita ba idan kana da gaskiya ka ɗauko lauya idan mutum yana da gaskiya kai lauya ka je ka kare shi amma in karya yake yi kar ka kare shi idan ka san ka da gaskiya kar ka ɗauko lauya ka mai da karya ta zama gaskiya idan an ce rana alƙiyama babu lauya ba za ka ta ba za ka iya kare kanka a gaban Allah subhanahu wa ta'ala wannan sune dabi'u guda guda uku anan hadisin nan akwai iskali a cikin sa domin ya ce abubuwa guda hudu duk wanda ya siffantu da su ya zama takikin munafiki yayi ƙarya yi magana sannan idan ya abun nan in ya in an amince masa ya ha'inci yayi yaudara sannan ya fage shi a kusuma sannan kuma in ka duba wasu dalilan sai nuna maka wanda ya haɗa wannan sifofin bai fita daga musulunci ba anan kuma an ce takikin munafiki har wasu malamai suke cewa yan uwan annabi yusuf sun haɗa dukkan wayannan siffofi na munafurci. domin sun yau da baban su ko suka karbi ainihin annabi yusuf annabi baban su yace musu to karfa ku je ku bashi kura ta cinye shi ku je ku abun nan ya halaka suka ce sun zawar alƙawari da su kare shi amma da suka je suka je suka je shi a rijiya kaga sun saba alƙawari sannan amanan da aka ba su ba su rike ba ba su kare shi ba sannan da suka dawo suka karya suka ce dan suka ce kura ya ne maka daka kada nan ma ƙarya ne amma duk da haka wasu zama munafukai ne wa kullum sulaha bayan Allah ne na gari an ce ma annabawa ne to kaga wannan dabi'un wani yace ha yace to ya za a ce wanda ya haɗa wannan dabi'un ya zama tashin munafiki amma ba mu iskali munafikin kala biyu munafikin kala biyu akwai annifaqu ni istiqali akwai annifaqu al'amali annifaqu ni istiqali shine annifaqu al'akbar munafurci na aqida shine munafurci babba irin na manyan manyan munafukai na zamanin manzo Allah sallallahu na su Abdullahi bin Ubay bin Salul to wannan duk ne irin wannan munafurcin dan Musa ne su ne wanda ubangiji ta lake nufi da innal munafiqina fi darkil asfali minan nar munafiqai suna karkashin kasa na wutan jahannama kafurai ma suna kama su to ga wannan nufaqul itikadi kenan babban munafurci ka bayyanar da mutunci ka boye kafiri to amma akwai annifaqul amali karamin munafiki munafiki na aiki to shine ake nufi ana duk wanda ya hada wannan dabi'u guda hudu to ya zama takakken munafiki amma annifaqul amali munafiki na aiki ba munafikin da ya fita shi daga musulunci ya mai da shi kafiri ba ba irin wancan munafiki na na su Abdullahi bin Ubay bin Salul ba shi wancan annifaqul itiqadi yake ce masa ko annifaqul akbar to da haka takakken munafiki ne a aikace amma ba a aqida ba har sai ya bar wayannan muna ayyukan sannan zai zama mai ba takaccen munafiki ba ina da wata ɗabi'a kuma lalle yana da ɗabi'a irin na munafukai saboda haka annifaqul amali ba nifaqin munafurci wanda yake fitta mutum daga musulunci gaba ɗaya ba sannan ma da yace an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man yaqum lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufra lahu ma taqaddama min dhanbihi wato wannan hadisin Imam Bukhari ya rawaito shi a babu babun qiyamul laylatul qadri min al-iman babin da ke bayani cewa tsayuwar dare da yasul qadri nafila a dare da yasul qadri yana daga cikin imani mutum ya tashi nafila dare da yasul qadri hadisin daga Abu Huraira radiyallahu anhu Allah ya yarda shi قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظن الله صلى الله عليه وسلم يأتي من يقوم ليلة القدر duk wanda ya tashi na nafila a daren da yadda kadiri ya yi kiyamun daidai imanan yana mai imani wasi saban kuma yana mai neman lada wato imanan don imani mafulun mutlaq imanan don imani wasi saban da kuma neman lada dukkanin mafulun mutlaq san to idan ya zama haka gufira lahu ma taqaddama min dhanbi za mafulun li ajali مفعول لأجل إيمانا أي لأجل الإيمان واتساما لأجل الاتسام إن أنت مؤمنا كما توشيني حال إذا ما حال هنا من إيمان مكتسبا شما حال هنا من إيمان لادا فما قال هنا فسر أحد دون فسر معنوية من يقول ليس قدري وان يسيا هنا بيا ليس قدري إيمانا هنا من إيمان واتسابا هنا من إيمان لادا وفيا سيا سبو بإيماني لن إيمان لادا غفر له ما تقدم من ذنبه za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa Allah ta'ala zai gafarta masa duk abin da ya gabata na zunubansa lailatul qadr wani dare ne mai daraja wanda wannan dare yana cikin wata ramadan a wata ramadan yana goman karshe a goman karshe yana da 21 ishirin da abin nan da uku ishirin da biyar ishirin da bakwai ishirin da tara a wannan jiragen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake a nemi jiragen da ya tuka jini kuma yace lailatul qadri khairun min alf shahr ibada a cikin daren lailatul qadri dare ko daya ya fi kai ibada wata dubu wanda babu daren lailatul qadri a cikin wata dubu na gida shekara 83 da wata shida wato in ka samu kai ibada a daren lailatul qadri dare ɗaya za a baka ladan kayi ibadan shekara 83 da wata shida da za ka samu daren lailatul qadri sau sau goma a ce shekara goma kana ibada goma karshe gaba daya zai ra zai zama ka ibadan shekara na shekara ɗari takwas da talatin da nawa da biyar shekara ɗari takwas da talatin da biyar to za ka shekara ɗari takwas ne a duniya yana da wahala in ma wasu sun yi dai kai kan bai wuya eh, saboda magana ta ce amaru ummati ma baina sittin wa sab'in fa qalilun man yujawidu kunna rayuwa al'umma ta tsakanin sittin da saba'in ne kadan ne suke kai sarewa kuma ma mutane sun masabai sun koka manzon Allah ya koka cewa mutane da suka gabata suna tsawon rayuwa wani shekara su wani dubu ɗaya da ɗari biyar wani dubu uku har aka dawo ɗari uku ɗari takwas ɗari uku amma shi kuma al'umma ta sittin saba sai ka ga ana tafiya magana ta ma yake koyo shi al'umma ta za su riski waɗannan mutanen wajen lada sai Allah ta'ala ba shi da rage ya to da haka in kai in kai shekara goma kawai kamar wani ya yi shekara ɗari takwas in kai shekara talatin kaga shekara dubu nawa shekara dubu biyu da ɗari to kaga kenan rayuwar ɗan amma albarkan kuma mai yawa to ce ta wai nan jiraren mutum sai ya dage domin ya sami an fi tsammanin daren a kuma a an fi tsammanin sa a daren ashirin da bakwai a daren ashirin da bakwai amma zan ce mafi inganci da yanzu kadir ya tana tattajawa ne Eh, ba kamar yadda wasu suka yi yanki suka ce dare hakim da bakwai ba inda aka ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yadda yake son al'umma sa da alkhairi da kafin ya rusu sai ce dare da rasu kadire na ishirin da bakwai da ba wani iskali kowa kawai sai kwanan ya mulle da ya rubu don sabai amma ba wanda ya sani abu ne kawai kai tana da cikin duhu ko kai ka bauta Allah a dare da rasu ashirin da bakwai da sauran jirarin gaba daya to da haka zance wani inganci tana caccanja wata ran ta zo 27 da bakwai wata ran kuma 25 wata ran ashirin da tara wata ran ashirin da uku wata ran ashirin da ɗaya haka take cancanjawa to amma in kai kiyamun laili na goma ƙarshen gaba ɗaya shi nan ai ka samu daren da ya fi kadiri ko shakka ba to da haka sai a dace da ibada ubangiji subhanahu wataala ya samu dace da daren da ya fi kadiri Allah ya gafarta mana zunuban mu Allah nuna mana gaskiya gaskiya ne ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon nisan Allah za mu tsaya nan wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa